Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin amfanin fitila wanda Hadiza di Auta ta wallafa. Kamar haɗin baki, ɗakin yayar mahaifiyar Jalila suka karɓe ta hannu bibbiyu, fuskokinsu cike da fara'a, saɓanin ɓangare biyu na gidan da ko kashi ya fita daraja a wurinsu. Tsawon kwanan ta biyu a gidan amma Papa bai neme ta ba, ba kuma dan ya san inda take ba. Kawai dai tsafin Jalila ya fara tasiri a kansa. Dan dama nasarar da ta yi ne yasa bata ɓoye masa inda Basman take ba, kuma ta da masa cewar tana samun kulawa a wurinsu saboda tana dawowa gidan da shirinta ta dawo, dan ko bala'in da ya so yi mata akan raka basma hukumar 'yan sanda kasa faɗan yayi. Hakan ya bata damar shirga masa ƙaryar a can ta tarar da basma kuma babu yanda bata yi da ita ba akan kada ta yi abin da ta yi niyya amma ta ƙi. Da haka ya hau kai ya zauna don ta riga da ta gama da lamarinsa duk yanda take so juya shi take yi kuma yabu babu musu ko daga murya kamar baya. Satin basma hudu a gidan ta fara amaye amaye komai ta ci sai ta amayar da shi. Hakan ya ɗaga wa Jalila hankali sosai Lokacin da ta ji labarin Basman tana ɗauke da juna biyu, amma da ta yi wani tunani farin ciki ne ya baibaye ta. Kai tsaye ta zo gidan ta ɗauke ta da nufin kai ta asibiti a duba lafiyarta domin a ba ta magunguna. Saboda sanin mutanen gidan sun gano tana da ciki, amma a haka ta yi ƙarfin halin ɗaukar ta cikin tausayawa ta kai ta asibiti. Suka keɓe da wani likita ta bayar da umarnin a zubar da cikin nan. Ta jaddada masa cewa ko nawa yake so za ta biya shi idan zai yi mata aikin a cikin sirri. Babu musu ya amince da aikin bayan ta cika masa aljihunsa Kai tsaye ya rubuta mata maganin da za ta sha cikin ya barariya a matsayin maganin ciwon da basma take yi ba tare da ta sani ba. Sun fito asibitin kenan tana rike da ita suka yi kicibis da sadam wanda ya zo ganin likita a kan cikinsa tun lokacin da basma ta doke shi bayan ya gama jinyar jikinsa da kuncin ran da ya fuskanta kan tarsasawar da aka yi masa ya saki abincin zuciyarsa ba don yana so ba kallon kallo suka yi da jalila ido cikin ido don ita basma kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kanta saboda mugun haushinsa da ke ranta sadam ya bi bayansu da kallo cike da mamakin abin da ya kawo su asibitin zuwan wani sabon tunani da zuciyarsa ta ɗarsa masa ya yi hanzarin biyo bayan bayansa da sassarfa jikinsa yana rawa ya sha gaban jalila cikin ƙunar zuciya nuna ta ya fara yi cikin kakkausar murya da ke nuna zallar tashin hankalin da yake ciki ya ce da ita ki sanar da ita in dai ta zubar min da cikin da ke jikinta sai na yi ta wallahi don jikina ya bani cikina ne a jikinta kuma duk abin da ya same shi har ke ba za ki sha a hannuna ba Ya kare maganar a masifance, tamkar ya far mata da duka, sannan ya bar wurin a fasace yana kwafa tare da waigowa yana nuna su da hannu. Alamu dukkaninsu za su gane idan suka taɓa masa ciki. Jalila ta bi bayansa da kallo, ƙirjinta yana bugawa, cike da matsanancin tsoro ta ce, bakin ɗan iska kawai, me ka isa ka idan ma cikin aka zubar. Sadam ya waigo yayi mata nuni da idanuwansa biyu da yatsunsa alamun za ta gani ne. Jalila ta fada mota jikinta yana rawa ta fice daga asibitin a tsiyace. Sai jin tsaki take yi jefi-jefi tana aika masa zagin da duk ya fito daga bakinta. Kuma bata fasa aiwatar da ƙudurinta ba, domin kamar yadda likitan ya bayar da umarni, haka ta sa basma ta yi, sannan ta bar gidan cike da fatan haƙarta ta cimma ruwa. Ko awa biyu bata cika da barin gidan ba, aka kira ta ta zo jikin basma ya rikice, har jini ya fara bin ƙafafuwanta. Cike da tsantsar farin ciki ta dawo gidan, ta sake kwasar ta, suka je gidan likita. da kansa ya yi mata polishin ɗin cikin ya wanke jinin tas sannan ya yi mata allurori ta kwaso ta suka dawo gidan tana faman sauke nishin wahala saboda bakar azabar da ta sha amma cikin sa'a tsawon sati ɗaya ta gyagije ta koma basmar da ta asali jalila ta ɗinko mata sabbin tufafi irin na hausawa saɓanin waɗanda ta saba sanyawa a gidan aka fara koya mata saka tufafin riga da zani da skat tare da wasu abubuwan da ya dace ta koya kamar yadda za ta tafiyar da rayuwarta kamar kowa. Wata rana Jalila ta saka ta shirya takanas suka nufi garin Sibilo domin ta baiwa iya haƙuri da kanta sannan ta yi mata albishirin amincewa da auren Basma da Bilo. Iya ma da ta so kawo mata cikas a kan ƙin karɓar abin sai da ta kallame ta da dadin baki iri-iri. Aka yi dace a lokacin Bilo ya samu sauƙi, har yana ɗan taka ƙafarsa da taimakon sanduna. Shi ma ganin banza ta fada ba gaskiya amince da auren musamman da abokanansa suka dora shi a hanyar da Jalila take so su hau suna ƙoƙarin botsarewa. saboda ta zuzuta musu manyan kuɗin da za su samu a hannun Papa idan suka amince da wannan aure. Domin ba ta rufe musu ba, ta fito fili ta nuna musu auren jari take so su yi da Basma. Tunda ta kafe sai shi su ma su yi amfani da dama su gina kansu ta hanyar amincewa da auren kafin tafiya ta miƙa komai ya daidaita. Hakan ne ya ƙara kumbura kan bilo ya ji a ransa shi ma wani jan wuya ne tunda har mace kamar basma ta ce ba ta son kowa sai shi. Cikin kwanakin da ba su wuce a ƙirga ba aka kammala neman auren basma ta hanyar kuɗin da Jalila take ba su a sirrance suna kaiwa a matsayin daga hannunsu ke fitowa. A nan family house din su fafa aka ɗaura wa basma aure ba tare da saninsa ba. Balantana a shaidawa Alhaji Abubakar a matsayinsa na jini da tsoka ga Papa saboda gudun a watse mata shiri ba tare ta kai gaci ba. Ba su san da auren ba har sai da Jalila ta bai wa Bilo umarnin barin garin Maiduguri da jihar Borno gaba ɗaya bayan ta ba shi kuɗin da zai riƙa domin su batar, da nufin kafin a sakar masa bakin aljihu yayi yi bushasharsa a bisa umarninta ya kwashi bas masu kai kaduna cike da farin cikin su dukkaninsu a matsayinsu na sababbin ma'aurata ita ma jalila a kokarinta na son su yi nisa da gida da niyyar koda abin ya fito aka zo neman su ba za a same su ba Sai ga fallasuwar zancen auren a cikin dangi wanda ya sa Sadam haukacewa tuburan akan matarsa yake so ya mayar da aurensa tunda tana dauke da juna biyu. Har gidan Papa ya je ya aika wa Jalila zagi ta uwa ta uba. Yana kokarin dukanta ana rirrike shi saboda ya kasa shanye bakin cikin da ta dasa wa zuciyarsa. A ƙarshe dai yan sanda ya ɗebo mata mota guda akan cikinsa da ta zubar don ya samu labarin tabbatuwar cikin basma tare da barin cikin da ta yi. Duka komai ya dawo kunnuwansa duk da bai gama tabbatar da zubarwar aka yi ba. ko kuma shine ya zube da kansa amma a hakan zuciyarsa ta fi karkata da su suka zubar masa da ciki cikin gayya shi yasa ya shiga bincike har yayi nasarar samun wanda ya zubar da cikin a matsayinsa na likitansa babu jinkiri ya haɗa shi da yan sanda amma likitan ya kafe akan shi bai san da zancen ba sai da ya sha azaba sannan yayi bayanin cewa Jalila ce ta saka shi ba wai da kansa yayi ba abu kamar wasa har ya kai ga kotu a ƙarshe papa ya kashe rigimar da cewa basma ce da kanta ta zubar da cikin babu ruwan Jalila kuma dan ba ta ra'ayin cikin ne ta zubar ba wani ne ya sanya ta ba hakan ne ya ƙara tunzura alhaji ya ce da sadam ya kyale su in dai abin kirki suka yi za su gani dukkaninsu komai daɗewar lokaci Ƙare rigimar da kwanaki ƙalilan, Jalila ta samo kan Papa ya yi musu biza suka tattara komai nasu suka bar ƙasar baki ɗaya. Sai dai kafin ya je sai da ya je har ƙauye ya yi musu jan kunne da gargaɗi mai ƙarfi akan dukkan abin da ya sami ‘yarsa kada su yi kuka da kowa sai kansu. Bilo ya samo musu ɗan madaidaicin gida ya saya da kuɗin ɗan kunnen basma na da ke makale a kunnanta sannan suka ajiye sauran kuɗin suna ci a hankali a gefe ɗaya kuma suna cin soyayyarsu ganin banza ta samu ya dinga gurzarta san ransa ko fita baya yi kullum suna tare domin ya mantar da ita kowa da komai sai shi kaɗai da take gani. Ita ma ta yi matuƙar ƙoƙari a kansa ɓangaren hana shi bushe-bushen kayan mayen da ya saba yi. Cikin sa'a kuwa ko taba ya daina busawa saboda horon da take yi masa na ƙaurace masa a duk lokacin da ta kama shi da kayan maye tun yana yi a ɓoye har aka kai lokacin da ya daina baki ɗaya sai dai idan abin ya cije shi dole ne ya fita waje ya sha ba tare ta sani ba haka ma harkar dabanci da yake yi tunda suka zo garin ya daina saboda ko fita sai ta kama dole yake yi kullum yana gida tare da matarsa ba su tashi samun matsala ba har sai da komai nasu ya ƙare a nan ne rikicin su ya samo tushe saboda jinyar karayar da ya yi da sabon shafin rayuwar ci zaune ya buɗe sun lalace da zaman banza da kwaɗayin abin da yake jiran ya samu a hannun papa baya iya aikin neman kuɗi kamar yadda ya saba yi kafin ƙaddara ta haɗa su saboda daɗin bakin da Jalila ta yi masa ya hau kai ya zauna hakan yasa ya raina duk wani aikin da zai bashi 'yan kuɗi. sai hangen manyan kuɗaɗen da zai mallaka yake yi sai ya koma kiran wayar Jalila babu dare babu rana amma duk yanda ya so samunta ya kasa saboda babu sa'a kullum switch off ake faɗa masa amma ya kasa gasgatawa kullum gani yake yi zai iya samunta idan ya matsawa neman ta lamba matsanancin halin rashin da suka fara fuskanta ya sa Basma ta nemi izininsa akan ta dawo Maiduguri ta ɗauko takardunta na neman aiki amma kirikiri ya ki amincewa saboda Jalila ta ce da shi kada su waiwayi gida da wuri sai kura ta lafa sannan za su dawo amma da wuya ta kai wuya dole suka samu kuɗin mota da kyar suka nufi maiduguri shi ya tsaya a ƙauyen su ita kuma ta yi wa gidansu tsinke Sai dai ganin katon kwado makale a karamar kofar gate gidan ya sa jikinta yin sanyi kalau ganin ba ta da wata mafita illa ta balle kofar ta karfi ta shiga gidan da kanta ta nemo dutse ta yi ta dukan kwadon har ta samu ya buɗe bayan ta gama shan bakar wahala ta kusa kanta harabar gidan tare da wasu matasa da ta sa suka balle mata kofofin shiga gidan sai dai babu komai na moruwa a cikin gidan baki ɗaya an kwashe dukkan wani abu mai daraja da za a daga a kalla ballantana ta sa ran ganin takardun nata ko ATM card ɗinta da ke cikin wata karamar jaka a ɗakin ta saboda kafin su bar garin sai da Jalila ta bincike ɗakin nata tas ta kwashi abin da take so sannan bayan tafiyar su ta bada umarnin a kwashe komai mai amfani a cikin gidan a je a sayar mata a tura mata da kuɗin ba tare da papa ya san wainar da ake toyawa ba duk da ta san ko ya sani ma ba magana zai yi ba a lokacin Da bakin ciki Basma ta fito daga gidan ta nufi ƙauyen su Bilo, don ko kuɗin kwaɗan da za a mayar wa gitsin ma babu. Haka ta yi tafiyar ta bar shi, sai da wani makocin su ya siyo wani aka rufe musu gidan, gudun kar a yi musu wata babbar illar tafi wacce Jalila ta sa aka aikata. Zamanta a garin ya sa sannu a hankali ta fara sajewa da mutanen ƙauyen kafin iya ta kalato musu kuɗin komawa Kaduna saboda ta kasa nutsuwa da zaman da suke yi a garin nan. Bayan sun koma ya fara nuna mata shiga gidajen masu kuɗi da sunan aikatau kamar ba za ta yi ba amma dole ta saka ta amincewa da buƙatarsa saboda gudun ɓacin ransa. Sai dai ba a je ko ina ba aka koro ta a gidan da ta fara aikin dalilin ba ta iya aikin komai ba sannan ga tsabagen rashin biyayya ga masu gidan. Sai da ta je da gidan aikatau ya kai biyar kafin ta samu wata mai zuciyar imani wacce ta tsaye akan ta kai da fata har ta iya girki a gidanta tare da wasu sauran aikace-aikacen gida irin na mata. Babbar matsalar da ya raba ta da gidan shine mijin matar da ya haukace da son basma tamkar zai zauce. Hakan ya janyo ya fara juya wa matarsa baya akan soyayyar da yake yi wa basma duk da ya san tana da aure. Hakan ya sa matar ta yi wa basma korar kare daga gidanta bayan ta yi mata dukan kawo wuka. Ta bi ta da kashedin babu ita babu mijinta. ko ta ɗauki mummunan mataki a kanta duk da dama ita babu ruwanta da shi ko bata bi ta kan ƙananan abubuwan da yake bijiro mata da su ba akan ta kashe aurenta shi zai aure ta shi yasa bata ji shayin yi masa kace-kace ba tare da ikirarin za ta kai shi kara ga hukuma inda ya sake yi mata zancen rabuwa da bilo bilo kuwa banzar da ya kwasa ya tsaya masa a zuciya a lokacin da basma ta daina zuwa aikatau gidan matar saboda sun samu alkhairi sosai a wurin mijin matar domin wani lokaci ta kare sake zuwa har gida ya yi mata alkhairi ko kuma ya yi wa Belo shi kuma ya yi ta washe baki hakan ya sa da gayyar ta watse ya fara nazarin aiki da ita domin tana samo masa kuɗin kashewa kamar yadda mijin matar ya sakar musu bakin aljihu kafin ya tsoke abinsa Da irin wannan rayuwar ya yi amanna za ta samo masa tsanin tatsar kuɗi a hannun masu hannu da shoni, har ya yi gamo da katar shi ma ya zama mai kuɗi kafin Jalila ta waiwaye shi. Shekarar su biyu a tare zuwa lokacin baki ɗaya bas ma ta gama ya mutsewa ta fige ta koma tamkar wata kamun yunwa saboda tsabar wahalar rayuwar da take sha. Don ko su tara bai taɓa ɗinka mata ba tunda suka yi aure, sai waɗanda Jalila ta ɗinka mata kafin biki da waɗanda matar da ta yi wa aikatau take bata. Na lefanta ma ana gama bikin Jalila ta karbe kayanta da ta sa aka lafta da sunan shi ya kawo. Daman aro ta bayar da kayan ba dan Allah ta yi masa bajintar ba. Haka suka ci gaba da gungura rayuwa da daɗi babu daɗi har ta fara wanki da guga a gidajen wasu masu kuɗi. Sai dai mazan da suke kawo mata hari yasa ta daina zuwa gidajen amma kuma idanuwanta sun gama buɗewa da son hira da maza kala-kala. Saboda yadda take sakin jiki da su ko kaɗan ba za a ganta a kira ta matar aure ba. 'yan canjin da take samo musu da su suke cin abinci suke sha cikin rufin asiri shi kuma yana gida kwance sai ya gaji ya fita yawon gantali ya dawo gida a gaji da haka ya fara sana'ar caca tun ba ta gara masa har ya rike ta da kyau ya fada gadan-gadan hakan ya saka shi ƙara rurawa basma wuta akan sai ta samo masa kuɗi ko ta wacce hanya a daidai lokacin ne sadam ya shigo rayuwarsu bayan ya gama bulayin neman ta har ya gano inda take a ƙoƙarinsa na son katange ta daga fadawa musibar da take shirin ruguzowa rayuwarta idan ta fara ƙara sanin daɗin zina. Uwa uba zunubin da za ta fantsama a cikinsa a dalilin ban maza da auren wani a kanta. To mai sauraro, wannan dai shine asalin yadda Basma da Bilo suka haɗu da kuma abubuwan da suka faru a baya. Bari mu da cikin labarin. A razane Bilo ya saki wukar tare da ja da baya yana karewa hannun Dr. Saddam kallo wanda ke cike da wukar da ya luma masa a tsakiyar hannu. Jini yana ta biyo wukar yana ɗiga ƙasa. Cike da borin kunya Bilo ya sake yin kan Basma yana faɗin wallahi yau sai na kashe ki. Dr. Saddam ya saka hannunsa ɗaya mai lafiya ya dakar masa ƙirji da ƙarfi cikin matsanancin fushi. Babu shiri Bilo ya yi baya taga-taga zai faɗi kafin ya turje ya tsayi wuri ɗaya tamkar an dasa shi zuciyarsa a soye ya fara magana cikin kumfar baki na fi so idan na kashe ta nema a kashe ni kara bar ni da raina Yana faɗin maganar ya sake yunkurowa zai isa wurinta da niyyar kai mata naushi. Cikin azama Dr. Sadam ya zare wukar da ke tsakiyar hannunsa, ya cike masa tafin kafa da ita cike da ƙonar zuciya da ta rai. Bilo ya faɗi dafe da kafa yana kururuwa kamar wani mafarauci. Cikin azama ya cire wukar sannan ya yi kan basma gadan-gadan da niyyar aika ta lahira a daidai wannan lokacin. Wukar saiti da wuyanta har yana gab da caka mata makogaro. Dr. sadam ya yi wani yunkuri ya harbi wuyansa da katotan takalmin da ke kafarsa. Bilo ya jefar da wukar ya durkushe a ƙasa dafa da wuyansa yana ƙaraji. Basma ta iso wurin doctor da yankin dan kwalinta da ta tsaga biyu ta fara daure masa hannun da ke tsayar da jini har lokacin. Idanuwansa a kanta har ta gama kulle masa hannun wanda ya yi daidai da isowar bilo wurinsu bayan ya yi yunkurin ƙara kai mata wani dukan. Cikin azama Dr. Saddam ya tura ta bayansa sannan ya yi cikinsa da bugu. Dan take dambe ya sarki a tsakaninsu aka shiga kai wa juna naushi. Kafin Dr. Saddam ya sare wa bilo ƙafa ya miƙa wa ƙasa ajiyarsa sannan ya shiga jibgarsa babu ji babu gani saboda ziyarar wani sabon kuzarin da ya zo masa a dalilin tuno muguwar rayuwar da ya saka basma a ciki. Sai da ya gama lallasa shi sannan 'yan sandan da ya gayyato suka darfafo titin da motocinsa suna jiniya. Suna zuwa babu bata lokaci suka yi ram da bilo, amma saboda ƙarfin hali irin nasa, ana jan sa yana turjiya tare da nuna doktor da hannu yana faɗin, wallahi sai na kashe ku dukkaninku. Kuma idan za ka mutu da santa ba za ka taɓa ta ba, don ba zan taɓa ta ba, baƙin ɗan iska kawai. wallahi sai dai ta mutu da aure na akan ta amma ba zan sake ta ba rungumar da badriya ta yi masa ta baya da irin kalar kukan da take yi ya sa shi dakatar da sauran maganar idanuwansa akan ta ya koma faɗin ki shaida wa farhan ido na idansa ni ne ajalinsa duk ranar da ya ganni to ya sani ya ga ranar mutuwarsa Ana cusa shi a mota, Badriya tana janyo shi tana ihun faɗin, "Dan Allah kada ku tafi da shi." Iyarmu mu za ta yi kuka idan ta ji, "Dan Allah ku bar shi, zai gyara halinsa dan Allah." Ture ta wani dan sanda yayi, sannan suka fusge motar da ƙarfi. Ta bi su da gudu tana ihun faɗin, "Dan Allah kada a tafi da shi, su bar shi zai gyara halinsa." A ƙarshe ganin sun bace wa ganin ta ta durƙushe a ƙasa, tana kururuwa da kuka cikin tashin hankali, wanda ta baiwa mutane da yawa tausayi. A cikin su kuwa har da Dr. Saddam da ke tsaye, yana yarfar da jinin da ke bin kyallen da Basma ta daura masa. Badriya ta mike tamkar zarariya ta yi wurin Basma da gudu da nufin neman taimakonta ko da za ta yi magana a dawo da bilo. Sai dai kafin ta isa tuni Basma ta ɗaga hannu tana zuwa ta wanke ta da wani kakkarfan mari. Cikin kunar zuciya ta ture ta ta faɗi a ƙasa cikin matsanancin fushi. Amman muryar Basma ya fara fitowa cikin rawa irin na mai sanyin kuka ta ce da ita daga yau babu ni babu ke ban san ki ba ban san daga inda kika fito ba. kuma ban haɗa komai da ku ba ko a hanya kika nuna kin san ne sai na ɗauki mummunan mataki a kanki da ahalinku baki ɗaya na yi da na sanin sanin ku a rayuwata ba na fatan na sake haɗa ido da biyagun fuskokin ku na zalunci da baƙin kwaɗayi nufar gidansu da badriya ta yi da gudu za ta shiga tana ihun kuka basma ta yi hanzarin isa ta fusgota ta baya ta wance kalar da ita kasa tana faɗin kin gama zama a gidan nan har abada daga ke harshe ban san ku ba idan kuma gadon gidan ubanku ne To ku kwaci haƙƙinku da ƙarfi mu gani. Dr. Sadam ya iso wurinta da nufin dakatar da ita akan hukuncin da take son zartarwa Badriya da hanzari ta ɗaga masa hannu cikin izza da zafin kai ta sake cewa bana na buƙatar komai bayan wannan taimakon da ka yi min. Na gode sosai Allah ya bar zamanci. Tana ƙare faɗin haka ta yi cikin gidan jikinta na rawa. Jiri yana kwasar ta tana layi. Bayan ta ya bu da kallo wanda ya yi dagaje dagaje da jini na shana sha jikin rigarta. Saboda yankan da bilo ya yi mata da wuƙa. Sai dai ba ta yi taku biyar ba jinin ya bige ta ta zube a ƙasa somammiya. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kalmar su na furta nawa na ne.